a shirinmu na ƙananan sana'o'i yau dai eh, ba kallabi muka samu ba hula muka samu ya sunan malam to alhamdulillah ni sunana aminu muhammad malami mm-hmm. ah, ni ne manajan darakta na kamfani mika foods me mika foods ke yi mika foods kamfani ne da yake sarrafa kayan abinci ah, muna yin man gyada muna yin manja muna yin garin masara muna yin burabusko muna yin garin alkama duk kadai duk kadai ya aka yi ka fara wannan sana'a me ji hankalinka to alhamdulillah bayan na gama jami'a a jami'a agric and environmental engineering nayi daga baya na je na koma ne processing engineering bayan na gama na je ne service a golden penny a ogun state so da na gama na ga yadda golden penny suke sarrafa kayan abinci alhamdulillah na ga billions of naira da ake kacin ake samun kuɗi mm-hmm. ah, kuma gaskiya tun a makaranta ina da interest akan harkar processing su shi yasa da na tashi ma sai na je na koma na ƙara karatu akan processing bayan na gama na zo gida na yi establishing company na na yi business registration na gama na sai inji ɗaya mm. na nika ɗaya na sirfi mm. na fara yin mutane inji sosai da muka sani inji na da dai da kika sani mm. wanda ake nika da shi da ake sirfi uh, idea behind shi asali main product ina garin masara ne abin da na ɗauka a garin masara kin san a kasuwanci abin da ke tafiyar da kasuwanci shine innovation ci gaba kirkira mm. what new are you bringing into the system me sabo zaka kawo a kasuwanci duk kasuwancin da ba a sabunta shi ba zai ci gaba ba so da na zauna jadawalin kasuwanci uh, especially da na fara kamar da na ga miki na dan samu little experience a golden penny mm. uh, na ga cewa garin masara tun tala-tala shi ake ci kaka da kakanni mm. so amma sai ta kai ta kawo cewa yanzu saboda wahalar da ake sha wurin sarrafa shi ya jawo da samovita ya zo sai ya kwace masa kamar za a ce gado ya kwace masa kasuwa saboda samovita duk sanda za ka yi cikin minti kaɗan za ka gama shi sannan kamar yanzu presently a nigeria ba abin da aka fice irin shinkafa me yasa aka cin shinkafa cikin minti sha biyar ko ashirin kin gama dafa shinkafa ki sarrafawa so da na ɗauka to me babban matsalar garin masarar nan duk sanda za ka yi shi sai ka kai surfi ka kai niƙa sannan an zo an yi tankaɗe da ah. sauransu so sai na sai injin niƙa da tankaɗe da sirfi a kamfani na idan na ka zo irin masu manyan buhuhuna suna kawowa sai a musu eh, tankaɗe a niƙa a ba su siyar su tafi da shi kayan haka su bani kuɗin aiki ɗari biyar dubu ɗaya lokacin daga baya na ce to me zai hana ni in gyara shi in je in yi eh, leda ya zama ne cewa ya zama kamar yadda saman biyu ta yi haka na fara alhamdulillah in san komai za ka yi inda da Allah kuma daga sai kake Allah zai tallafa maka so cikin yarda Allah akwai wani program lokacin da ake kira wanda federal government take yi mm. da ake kira UN mm. wani youth enterprise with eh, innovation in Nigeria sai na nemi UN ina tunanin sanda na nemi UN mu dubu kamar 500 ko 700 muka nemi UN na samu nasara aka ɗau mutum gaba ɗaya ina tunanin mutum ko dubu ɗaya ɗari biyar out of 500,000 yuwin suka ban 5 million grant hmm. daga nan na sai sauran injina na gyara inda nake production da langa-langa ce muka gina bayan mun gina muka fara production alhamdulillah haka haka muka fara daga baya na sai injin nika gyada mm. nan ma na fara nika gyada ina fitar da mai na koma product kira nan wannan sana'ata wannan sana'a na fara 2014 kamfani na shekara hudu kenan zuwa yanzu a shekara hudu kana masara kana me ina shekara hudu ina garin masara ina garin alkama ina samun bita na garin alkama ba mm. ina yin brabusku na masaran sannan kuma akwai mai products presently product hudu ne da ni misali a wata kakan yi kamar buhu nawa na waɗannan abubuwa da ka lissafa ai kamar yadda na gaya miki yanzu to be short and precise dai a kamfani na ina da akalla mutum 80 ko 100 da suke aiki a kamfani 80 wallahi alazim hudu da fara aiki wallahi mm. da taimakon Allah kamar yadda na gaya miki in fact yanzu ma abin da nake gaya miki akwai yan gudun hijira da muke sarai zamu musu abin da yake gaya miki shine duk abin da samun musu aiki akwai program da ake kira world food program hmm. wfp mun yi magana da su suna bukatar 200 trucks hmm. na garin masara ni zan kai musu 'yan gudun hijira sannan akwai sorghum da za a nika musu a blending na shi tare da hmm. ah, za a hada shi ma da waken suya za a hada da ah, wake da kuma abinci ne dai saboda na yara mm. ake sa rai abu ake haɗawa da waken suya da masara da kuma um, akwai wani abu da suke kawo sai a hada kamar dai madara yake mm. saboda enhancing saboda malnutrition mm. da suke fama da shi yan gudun hijira exactly tamuwa exactly Eh, menene kalubale da ka kan fuskanta ai a kamfani na gaya miki akwai kalubale kala-kala da na mm. fuskanta kamar yadda na gaya miki tun daga farawa shekara ta ɗaya da rabi ina neman naftak number wannan shi ya sama ma na samu ƙawarin gwiwa nake tunanin na samu wani different wannan shekara ta ɗaya da rabi ina neman naftak number ban samu ba banda kabi nan kabi nan kabi nan kabi nan mm. wanda sai daga ƙarshe na samu yanzu ku liyo imajin a ce a Najeriya kana Kano mm. za ka yi kamfanin pure water mm. sai ka jira yin issuing naka number a Lagos mm. wannan duk ba haka ya kamata ba akwai mutane da yawa abokaina da muka fara kasuwanci da su wallahi alazim daga bayan rufewa haƙura suka yi saboda samun wannan saliya ta nafta kan saboda akwai wanda zaki ga daga baya zo yana sai da injinan ma saboda ya rasa nafta number din akwai wanda kuma in ba dama sai ka jajirce kuma baka isa ka kai ka kasuwa ba sai kana da wannan naftak number gashi aiki ya musu yawa so apart from this akwai abubuwa dai da yawa bayan wannan challenges din magana ta kuɗi kamfani sai da kuɗi baya tafiya sai da kuɗi akwai lokacin da sanda na fara kamar yadda ke gaya miki a 2015 bayan shekara ta ɗaya da fara production ana sai da masara naira dubu biyar ina da jari makarace akalla ina da jarin naira miliyan ɗaya mm. kin ga with that 5000 zan iya siyan akalla buhu ɗari biyu za a ce kenan ko na kaya mm. sai da ta kai ta kawo a shekarar disemiya sai da buhun masara ya kai naira dubu ashirin su kin ga jari na a'a misali jarin ka da kake da shi kake iya sayan biyan ɗari biyan yanzu ya zama jarin buhu gaba ɗaya buhu ashirin hmm. su kin ga wannan ba karamin kalubale ba ne hmm. su kamar yadda na gaya miki gaskiya akwai inflation sosai wanda har yanzu ma again kin ga yanzu presently muna sayan masara dubu takwas su kafin kai stabilizing abinda manyan kamfanonin suke yanzu kamar golden penny da nake gaya miki hmm. sai za su iya siyan kayan shekara ɗaya su aji eh. sai su siya trailer akalla dubu ɗaya ko dubu biyu a je warehouse ɗin su a stocking a kaka so daga baya har Allah ya sa na samu na samu dabara inda nake yi da kaka sai in sai kaya da yawan aji mm. so sai in faɗi amfani da ita sai in dinga siyan ta kasuwa mm. akwai lokacin da masarar za ta tashi ko kuma gyaɗar za ta tashi sai in fito da tawa sai in siya idan na sai da ita a lokacin mm. tunda na ɗan ƙara farashin kayana shine zai stabilizing ya zama na cewa zan iya samun kuɗin da zan iya siyo wancan misali kamar a kakana sai da masara dubu biyar ka iya siyan buhu ɗari kin ga dubu biyar a buhu ɗari misali za ka iya siyan dubu ɗari biyar kenan hmm. to idan rani ya yi rani masara nan ta koma dubu goma to wadda ka ɗauko ɗin ka siyar tunda ka ɗan ƙara kuɗi da ita za ka yi amfani sai ka iya siyo wannan ya dubu goma goma don kai mitin production line ɗinka tunda aƙalla misali kana da target duk wata duk rana kai za ka nika buhu ɗari tunda kana da staffs dole ya zama idan aka yi under production kai a matsayinka na mai kamfani kai zai affectin ba ruwansa su su goma ne casual staff misali ko su hamsin casual staff sun fito aiki ranar gaba daya dole kuwa sai ka sallame shi banda permanent staff da kake da shi bayan kalubale na registration kalubale na capital amma capital ba shi bane in dai kana da strategy kana da yan dabaru in dai kana da strategy da 'yan dabaru ba wai dole sai kana da kuɗi za ka yi kasuwanci ba wannan manyan organizations a advice mutane matasa irinmu da suke kasuwanci su zo su nemi irin su. yanzu kamar wannan project da nake so mu da world food program ni na gani ai a labarai i saw it naga suna raba greens in fact ba sa ba da gari ma a kaina suka fara ba da gari kuma i give them a solid idea su yasa suka yadda suka ba da gari aka nuna cewa gashi suna ah, grandin abubuwa abinci suna rabon abinci so a cikin yadda gurin yake sai na ga wani guri ana layi sai na gani sai na ce ah me yake faruwa a can sai aka gaya min cewa ai a ah, nika ake na kayan abinci a aka ba su kin san sai sun je sun nika so sai na rubuta write up i write a comprehensive write up na rubutu sosai cewa me zai hana su dinga siyan nikakken kaya sai suka bani feedback suka turo min cewa ayin suka sai nikakken kaya wata ma a warehouse din su yana yin wata shida kafin su rabar da shi to kaga kin ga tun daga lokacin shi kuma gari yana expire within 6 months saboda zai iya fara kwari within that 6 months sai na ce to shikenan a makaranta akwai abin da muka yi airtight technology wanda akan shi ne processing akan shi na yi a wannan dina project dina shi airtight technology yanzu zaki iya siyan kayan golden penny ko dangote sai ki ga ban sani ko samovita ko kin taba experience haka kina bude shi sai ki ga a wannan ya shiga sai shiga kwari kai a ciki eh, abin da sa kwarin suke zama saboda akwai iska amma wannan leda ta kamfani na ta gani it's airtight sealed eh, leda ce kamar leda pure water mm. yanzu ai pure water duk daɗewa da zai baki taɓa ganin ya lalace ba saboda mai ba oxygen mm. agent of dama lalacewa su oxygen ne da sauransu so da na musu wannan comprehensive write-up na nuna musu ga ledar tawa ga yadda take suka karba suka aka experiment aga tabbatar cewa with india yana cikin wannan leda zai iya shekara ɗaya bai lalace ba they invited me to abuja na zo nesa mitin tender muka gama agreement da su and hopefully they will give me uh, supply irin wa'annan mutane yanzu misali kamar da nake gaya mai expansion da nake gaya mai na iya ɗauka mutum tamanin ɗari a cikin shekara ɗaya akwai oxfam su ma ngo ne mm. na je na same su su ma suka sai kaya da yawa almost da yawa dai irin azin su ma ulmus za a iya cewa trailer hamsin ko tamanin a guri na su ma ni na musu write off ni na tura musu submission suka ga kuma ya musu suka karba so irin wannan abubuwan if you are chasing them za ki ga kafin ka an kara kamfanin ka ya girma ya bunƙasa without you knowing a 30 second ina kake ganin kanka nan da yan shekaru kaɗan to alhamdulillah kamar yadda na gaya miki akwai wani abu da ya ɗan gitta da zan iya cewa ni nan da shekaru kaɗan I'm hoping to be one of the uh, zan iya cewa a yanzu ma dai with my age zan iya cewa gaskiya a Nanji a Kano mu na Arewa babu matashi da yake da kamfani da yake da girma ya ɗiba mutane aiki irin na alhamdulillah uh, Allah ya bamu wannan so I'm hoping in dai a Arewa ne in 5-10 years time in dai with this project da muke linkin san su advantage irin wannan project din su ne akwai link up hmm. daga wannan sai ka ka samu wannan with that i'm, I'm hoping in Allah yadda zan zama one of the major employers i'm targeting akalla mutum 500 a company na in the next 5 to 10 years insha Allah ko kuma mutum 1000 saboda it's possible saboda with the rate of uh, patronage da muke samu especially da wayannan mutanen alhamdulillah ba abin da zamu ga ya Allah sai dai godiya to Allah ya ije amin da annabi To Madalla, Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.